الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بركة ملتاكي تجوى a yau takwas ga watan Ramadan dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma ya daidai da ishirin ga watan April dubu biyu da ishirin da daya. Za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba don ba manta ba muna cikin suratu sura. Mun karanta daga farkon sura har zuwa aya ta sha hudu. saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta sha biyar inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana fali zalika fad'u wastaqim kama umir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فبذلك fali zalika fajr Allah ya saboda wannan wato saboda mai saboda kasancewa addini da manzon Allah subhanahu wata'ala ya zo da shi shine dai irin addini da annabawan da suka gabata suka zo da shi wahayi da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah irin sa ne yi wa annabawa da suka gabata wato akan cewa ne an aqimu an aqima dina an aqimu dina wa la tatafarraqu fi su tsaya da addini kuma kada su rarrabu a ciki saboda tunda wannan ya zama sun haka fajr kai manzo Allah ka kira mutane zuwa ga wannan addini ka rabu da duk abin da kafirai za su fada addinin ka ba bid'a bane ba sabo bane shine dai addini da annabawa da suka gabata suka zo da shi saboda ka fajr ka kira zuwa ga wannan addini wastaqim kama umir kuma ka daidaita kamar da aka umurce ka ka daidaitu zuwa ga wannan addini kamar da aka umurce ka ya zama to kana aiki bisa ga umurni Allah kana bari abin da Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan wato darasi ne ga duk mai da'awa ya zama to yanda yake kiran mutane zuwa ga addini shi ma yana aiki da abin da yake kira mutane zuwa gare shi shi ne ma na wannan Allah ta manzo Allah ka kira mutane zuwa ga addini kuma kai ma ka daidaita ka daidaitu zuwa ga wannan addini kamar da aka wuce ka ina ma samu gane Allah ce wala tattabi ahu. kada ka bi son zuciyansu su kafiran nan in son samu ne suna so ka rabu da wannan addini naka suna so ka dawo ka bi addinin su suna so ka saba ma umarnin Allah to Allah ce kada ka bi su akan wannan sun zuciya Allah ce wa kun amantu bima anzala Allah min kitab ka ce masu ni na yi imani da abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na littattafai. Saboda haka, kada ka bi son ransu, sawawu karurai masu bautawa kuma ka, ko kuma kamurai waɗanda aka ba su littafi yahudawa da kiristoci kada ka fi sauransu sauransu shi ne kai ka bar addini ka kamar da Allah ya tauna walan tarba hankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatum wannan shi ne abin da suke so saboda ka kada ka fi su amma kuma ka sanar da su ba cewa kai kai imani da duk abin da Allah ya saukar na littattafai littattafan da suka gabace ka littafi annabi kusa, littafi annabi Isa littafi annabi Dawud duka mun yi imani la nufarriqu baina ahadin minhum ne rusuli kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wannan cikin Qur'ani to daga ba ma rarrabawa su ne suke cewa sun yi imani da wasu ba su imani da wasu ba amma mu musulmai mun yi imani da duka cewa duka daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne Allah ya ce ka ce musu wa umirtu li a'tina bainakum kuma Allah ya hukunce ni da nayi adalci tsakaninku ba zan ce da wannan kiyayyar da kuke nuna mun ba zan yi adalci tsakanin ku ba a'a a mu'amala na tare da ku zai maku adalci wannan shine abin da Allah subhanahu wataala yau mutum manzo Allah Allah ce wala yajrimannakum shana'ani qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ina fata mun gane to daga kiyayyar su kada ya sa ku ce ba za ku masu adalci ba a'a ku yi adalci wannan shine mafi kusa zuwa ga takawa saboda haka manzo Allah zai muku adalci yace wa umirtu da a'tira bainakum an umurce ni da nayi adalci tsakaninku Allahu rabbuna wa rabbukum Allah shine ubangijin mu kuma shine ubangijin ku lana a'maluna mu muna da sakamako ayyukan mu walakum a'malukum kuma kuna da sakamakon ayyukan ku Allah ba zai tambaye mu akan aikin ku ba kuma Allah ba zai tambaye ku akan aikin mu ba kamar da Allah ya ce mana sai ma manzo Allah wa in wa in kazzabu ka fa kun li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma a'malu eh ni ina da aiki na kuma kuna da aikin ku kun barranta daga aiki na ni ma na barranta daga abin da kuke aikatawa kowa zai amsa tambaya akan aiki ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah la hujjata bainana wa bainakum kace musu babu wani jayayya babu wani jayayya da zai sa mu kafa wani hujja ma kuma na da ku ba wani jayayya kuma tsakanin bi ma'ana bayan addini bayan gaskiya addini ya tabbata to ba na bukata in zo kuma in sai wani na sai wani jayayya tare da ku saboda mai gaskiya addini ya riga ya bayyana ya riga ya tabbata Allahu yajma'u bainana wa ilayhi masir Allah shi ne zai tara mu gaba gida a ranar tashin kiyama kenan kuma gare shi ne makoma take saboda haka ayan tana karanta da abubuwa da dama a ciki na farko shi ne. wato a mutum ya kira zuwa ga addini musulunci ko ma ne kafin za faɗa a kai kada ka ce saboda za a ce kai mai saurin rai ne misali a ce kai fundamentalist ne ko kai extremist ne ba za ka kira zuwa ga addini ka ba a'a za ku kira zuwa ga addini amma kuma duk wanda zai kira zuwa ga addini dole ya zama to shi ma yana aiki da abu da yake kira zuwa gare shi ba zai yi kana kira mutane zuwa ga addini kuma kai abu da kake yi ya saba abu da kake kira zuwa gare shi ina fata mu gane sa'annan kuma dole mu san cewa Allah subhanahu wataala ya hana mu mu bi son ran kafirai ina fata mu gane ba za mu saba bin sauran su ba saboda ne babu abin da za mu yi mu faranta masu rai sai dai mu bar addini mu amma ko me za ka yi ba za ka taba iya masu ba saboda haka kawai mu yi addini mu amma kuma za mu masu adalci Allah bai umurce mu da mu zalunce su ba za mu kyautata mu'amala tsakanin mu da su sannan kuma za mu masu adalci ina ba ta gane sannan kuma muna ƙara tabbatar musu da cewa mu mun imani da annabawan da aka tura musu musamman ahlul kitab mu mun imani da annabi Musa mu imani da annabi Isa su ne suka ki imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da muka yi bayani jiya ina ba ta magana malam suna cewa wannan ayan akwai mu'jiza cikin ta saboda mai aya ce makkiya amma kuma Allah subhanahu wataala yana magana wanda yake nuna kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zai samu rinjaye akan Yahudawa da Yahudawa da suke Madina so daga tun kafin ya je madina Allah ya masa isharar cewa zai zo ya yi hukunci tsakanin Yahudawa kuma ana so ana neman shi da ya yi masu adalci wanda kuma wannan ya tabbata bayan manzo sallallahu alaihi hijira zuwa ga Madina ya yi hukunci tsakanin Yahudawa banu Quraiza banu Nadir da banu Kainuka eh, waɗannan guda uku su ne kabilun Yahudawa da suke a Madina na'am والذين يآمنون بالله تعملتهم بلوم حجتهم داعبة عند ربهم داعبة داعبة عند وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يؤمنون بها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يدعون الساعة لفي ضلال بعيد الله سبحانه وتعالى يقول والذين يحاجون في الله Allah kuma waɗanda suke jayiliya da mai da Allah min ba'di masjidi lahu bayan an amsa masa ma'ana bayan musulmai sun amsa kiran Allah subhanahu wata'ala su musulmai sun riga sun amsa kiran Allah subhanahu wata'ala saboda haka ko wasu suna jayayya akai jayayyar su ba zai wani tasiri ba idan waɗansu daga cikin halittun Allah sun yi imani a koran da za su yi imani shine wanda suna yuhaduna billahi wadanda suke jaye game da Allah min ba'di masjiba lahu bayan an ga an amsa masa mana bayan musulmai ga sun amsa kiran Allah subhanahu wataala to wadannan da suke jayayya hujjatuhum da'ibatun inda rabbihim hujjojin su ba takkiya ne a wurin ubangiji su hujjojin su ba shi da wani kafiri kuma wa alaihim ghadabu sannan kuma akwai fishi Allah akan su hum azabun shadid sannan kuma suna da azaba mai tsanani Allah ce Allahu lazi an al-kitaba bil haqqi wal mizan Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya saukar da littafi da gaske wal mizan da kuma adalci mizan ana ana nufin adalci Allah shi ya saukar da littafi da gaske kuma ya saukar da adalci ya saukar da adalci ne domin mutane su yi hukunci da adalci فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط domin mutane su sai da adalci saboda haka Allah ce wa ma yusrika la'alla sa'ata qari Allah ce me yayi sanar da kai me yi tashin fa kusa wannan tsorotarwa ne ga mutane su shiga sai tsaye su me yiwuwa wa kiyama da ake mana maganar shi fa me yi ya riga ya zo kusa Allah ce yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wadanda ba su yi imani da ita ba suna neman a gaggauta shi su saboda ba su yi imani ba suna ganin abun karya ne ba zai faru ba saboda inda gaske ne to abun ma ya zo yanzu nan wa yaquluna mata hadha alwa'd in kuntum sadiqin suna cewa yaushe ne wannan alƙawarin tashi kiyama inda har da gaske kuke kuma mutum da kuke sai mana ta tashi kiyama yaushe ne wannan abun saboda gaggawa ma suke abun ya zo kawai saboda ba su yi imani ba Allah ce wallazina amanu amma kuma waɗanda suka yi imani fa kuna min ha. a tsoroke suke game da ita da me sun san cewa maganar tashi kiyama ba wasa bane sun san irin abubuwa da zai faru a wannan ranar kuma suna tsoro ya ya Allah subhanahu wataala zai masu hukunci ayyukan ma da suke aikata ba shin Allah ya karba ko bai karba ba sani ba shi yasa Allah ke wallazina yutuna ma wa qulubuhum wajratun annahum ila rabbihim raji'un kenan suna tsoro cewa za su koma zuwa ga ubangiji su duk da cewa yutuna ma aka suna bayar da duk abin da suke bayarwa ma'ana suna aikata duk ayyukan na alheri da suke aikatawa amma duk da haka suna tsoro ina fata kuka ne wannan shine halin mumini game da ranar tashin kiyama baya alfahari da zuwan tashin kiyama kuma baya samun kai shi a cikin aminci saboda bai san me zai faru ba Allah ce wallazina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha alhaq kuma sun sani cewa maganar tashin kiyama na fa da gaske ne alladhi ala sarara innal ladina yumaruna fi sa'ati na fi dalalin ba'id lalle wadanda suke jayayya game da ranar tashin kiyama to suna cikin nisa wato suna cikin bata mai nisa na'am ya يعيش بعباده يرسل وهو القوي العزيز من كان يؤمن حرث الآخرة فله في حرثه ومن كان يؤمن Allah subhanahu wa ta'ala yace mana Allahu latifun bi ibadi kuma ya sha. Allah mai tausasawa ne ga bayinsa ya kuma ya sha, yana azurta wanda ya ganda ma Allah subhanahu wata'ala saboda tausayinsa ga bayinsa da kuma tausasawansa gare su yana azurta su da mumina a cikin su da kafiri a cikin su kowa na amfana daga rahama Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya Allah ce wa ma min da bace fil ardi illa ala Allah rizqa eh kowane halitta akwai arzikinka akan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana azurta shi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yana azurta wanda ya ganda mana gaske su wa huwa al-qawi al-aziz kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mai karbi shine mabwai Allah ce man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi Allah ce duk wanda ya kasance yana neman ladan lahira to za mu kara masa cikin ladansa wanda ya kasance yana neman ladan lahira asalin kalma al-harf shine noma Allah subhanahu wataala ya kira ladan lahira da wato noma saboda me mutum ai yana shuka ayyukan alkhairi ne a nan duniya domin ya girbi lada a lafiya ina fatan gani to shi yasa Allah subhanahu wataala ya amfani da kalmar har nan amma kuma yana nufi ladan lafiya to raka duk wanda ya kasance yana neman ladan lafiya to Allah ce na mu fi harbi za mu kara masa akan ladan sa za mu kara masa cikin ladan sa bi ma'ana gurgudun aiki da yayi a nan za mu ninninka masa ladan a ranar tashin kiyama ka yi aiki da a baka lada goma zuwa dari bakwai zuwa ninki ba ninki shine nazilahu fi harbi Allah ce wa man kana yuridu harfa duniya duk wanda kuma ya kasance yana neman ladan duniya da ayyukansa to nu'tihi minha za mu ba shi wani abu daga ciki wa ma lahu fil akhirati min nasib to amma kuma ba zai samu wani rabo ba a cikin lafiya saboda haka wannan ayar tana nuna mana muhimmancin wato kyautata niyya a ayyukan mu duk abin da mutum zai yi Yayi yi saboda Allah ya saboda yana neman ladan lafiya da haka ne zai samu riba da haka ne aikin zai amfane shi a nan duniya da lafiya amma idan mutum ya zama to yana aikin sa ne saboda son duniya ba saboda neman lafiya ba to Allah yake duniyan ba da kake nema za mu baka wani abu a ciki ba za mu tattara maka duniya ga baki ba sai dai mu baka wani abu nan kadan daga ciki amma kuma ka sani ba kayan asara a ranar tashin kiyama ba za ka samu komai ba ba ka da rago a ranar zan kema saboda ka dole ne mutum ya kyauta niyya da ayyukansa da yake aikatawa kada ya zama to son rai son duniya shine a gaban mu Na sallace أم ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كتبوا وهو واقع والذين آمنوا وعملوا الصالحات في suna da wasu abokan tarayya ne shara'u lahu min ad ma lam ya'zam wadanda suka shar'anta musu wani abu na addini da Allah subhanahu wataala bai ba da izini da shi ba walaula kalimatul fasl da ba dan kaliman hukunci ya riga ya tabbata ba cewa a lafira ne za a yi ba na kudiya bainahu da an yi masu hukunci tsakanin su a nan duniya yanzu nan ma'ana da Allah ya gaskauta musu da azaba amma kuma kalma kalma hukunci ya riga tabbata daga Allah cewa a akhirah ne zai yi Allah zai jinkirta da su zuwa ga akhirah Allah ce wa inna zalimina lahu azabun ali lalle azzalimai suna da azaba mai radadi Allah ce am shuraka shin suna da ko dai suna da wasu abokan tarayya ne waɗanda suka shar'anta musu wani abu na addini da Allah bai ba da izini ba kai. wannan yana nuna mana cewa addini shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta Allah subhanahu wata'ala shi ke sanar da bayinsa yadda za su bauta masa bawa bai halarta gare shi ya kirkiro wani abu da sunan ibada da sunan bauta zai bauta wa Allah da shi ba idan mutum ya kirkiro wani abu zai bauta wa Allah da shi da Allah bai ba da izini ba a kai to ya shiga karkashin wannan aya shi yasa malu suke cewa al-aslu fil ibadat at-tawakkul ba ka yi sai kana da hujja da za bar mutum da kwakwalansa ya yi tunani ya ya kamata ya bauta wa Allah shi da kan ke kirkiro ibada to bata zai yi so da ba zai iya sani abin da ya dace da girman Allah da daukakar sama Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake shar'anta ibada ga bayinsa saboda haka ya kamata mutum ya kiyaye duk sanda za ka aikata wani aiki a addini musulunci dole ne wasu da hujja a kai idan ba ka da hujja a kai to ka yi shirka saboda me ka zama to kana karban kana karban umurni daga wadansu daban wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba me yiwa su halalta maka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta me yiwa su haramta maka wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halalta duk wannan kuma shirka ne ya zama kamar kana bautawa waɗannan ne ka hada kusa mutu abokan tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala to haka ya kamata mutum ya kiyaye da wannan Allah ya ce lalle azzalimai suna da azaba mai rarrabi kenan duk wanda yake irin wannan ya zama to azzalimi kenan Allah ya ce tara zalimina mushfikina mimma kasab Allah ya ce za ka ga azzalimai a ranar tashin kiyama mushfikina mimma kasabu suna tsoro suna tsoron wato sakamakon abin da suka aikata a nan duniya a lokacin da za su zo gaba Allah subhanahu ta'ala su kansu a lokacin gaskiyar lamarin Allah zai bayyana gare su sun san cewa ba mu aikata daidai ba a duniya tsoraka sun kafin a yi masu sakayya suna tsoron sakamakon aikin da suka aikata shine min mimma kasabu Allah ce wa huwa waqi'un bihi kuma wannan sakamakon zai fada akan su babu mafita ba da zai gudu ba a wani ranar dole abun zai same su abun zai fada a kansu. su alake wannan zina amu a daidai lokacin da su azzalime suke cikin tsoro suke cikin wato firgiti, to a daidai wannan lokacin kuma su kuma mumine ya halin su zai kasance alake wannan zina amu waɗanda su kuma suka yi imani wa amil salih kuma suka yi aiki na kwarai fi rawdatil janna su kuma suna cikin lambuna na gidajen aljanna ma'ana suna amintattu a wannan lokacin alfidahu ma yasha'una inda rabbi? suna da duk abin da suke so a wurin ubangijin ko me suke so duk wani jin daɗi da suke bukata kina aljanna za su samu alfi zalika huwa al-fadlul kabir lalle wannan shine falala babba ina ba samu gane saboda haka wannan yana nuna mana cewa wannan ayan tana da alaka da ayan da ya gabata da muka karanta game da yanda mu'minai a nan rayuwar duniya su suna cikin tsoro su kafirai su kuma amintattu suke a nan duniya a lafira kuma su kuma mummune za su kasance cikin aminci su kuma kafirai za su kasance cikin tsoro saboda haka ya kamata mutum ya zabi halin da yake so ya kasance a nan duniya da lafira idan mutum ya zama so a nan duniya baya tsoron Allah baya tsoron tashi kiyama baya tsoron tsayuwa a gaban Allah subhanahu wata'ala yana cikin aminci ya manta da lafira ya manta da tambaya cikin kabari ya manta da mutuwa to ya sani fa cewa wannan tsoron da zai yi ba a nan duniya to sai ya samu kai cikin halin tsoro a nan tashi kiyama wanda kuma a nan duniya ya ji tsoron Allah subhanahu wataala wannan tsoron kuma ya sa shi ya bi umarni Allah ya bar abin da Allah ya hana to insha Allah ta'ala a ranar tashi kiyama kuma shi kuma zai kasance a cikin aminci Allah subhanahu wataala ya ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا ومن يقتل حسنة تجد له فيها حسنا إن الله غفور التي ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي ذلك الذي يبشر الله عباده wannan fa wannan magana muka yi yanzu na irin ni'imomi da mu'mine za su samu cikin gidan aljanna su kasance cikin lambuna a gidan gidajen aljanna wannan abun ne abin da Allah subhanahu ya yake yin bishararsa ga bayinsa wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai Allah ce kulla as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba Allah da manzala ta ce musu la as'alukum alayhi ajran ba na tambayan ku wani lada akan wannan aiki da nake yi Mana wannan isar da saƙon Allah da nake zuwa gare ku ba na bukata ku biya ni. Ina fata gani. Saboda haka ina yi ne saboda Allah. Wannan kuma shine abin da kowane annabi ya fada ma mutanensa. A cikin suratul shuara duk sanda Allah subhanahu wataala ya kawo labarin wani annabi sai kaji ji Allah yace wannan annabi ya ce da mutanensa wa ma as'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allah. ko ba ka wani kowanne annabi sai ya ce da mutanen sa cewa ba na ba na tambayar wani lada lada na yana wurin Allah ne to shi ma wanzu Allah baya tambayar mutanen sa Qurayshawa su biya shi akan isar da sabuwar Allah ladan sa yana wurin Allah ne sai dai kuma abinda manzo Allah yake nema da su shine ne illal mawaddata fil qurba sai dai wato wato soyayya ta ta zumunci ina fatan gane soyayya ta zumunci bi ma'ana kada ku kusar da ni saboda mai ni dan wanku ne idan ba za ku bi addini na ba ka ku bar ni in isar da sakon Allah kuma waɗanda za su karba su karba ku ba za su karba ku shikenan ku bari ina fatan bane an tambaye Abdullahi bin Abbas menene ma'ana illa mawaddata fil qurba yace babu wani gida daga cikin gidajen Larabawan Makka wato Qurayshawa a fate manzo sallallahu ya hada dangi ta zumunci tare da su saboda haka yana bukata su kyautata su sadar da wannan zumunci ina fatan bari kada su nema su fitar da shi su kyale shi idan ba za ku karbi addinin ba su shike na wannan in isa da sakon Allah wannan shine ma'ana illal mawaddata fil qurba ma'ana ina bukata ne kawai ku sadar da zumunci da yake tsakanina da ku akwai alaka ta zumunci tsakanin da ku ku sadar da wannan zumunci wannan kawai shine amma dai bana bukata ku dauki wani kudi ko ku aro da mata ko wani da kuke cewa za ku wani bana bukata duk wannan ina fatan bane wannan shine fassara ingantacce na wannan aya a waɗanda suke fassara wannan aya da wani fassara da bawa wanda ba daidai ba ne ina matan gane waɗanda suke cewa abinda aya take nufi shine wato mutum ya so wato dangi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina matan ma'ana ya so ahlul bait ina fatan gane sun ce abinda manzan Allah yake cewa anan shine ba na bukatan lada daga wurin ku amma kuma ina bukatan ku so ahlul bait mana ku so mutanen gidana su waye na mutanen gidan gidan sa kuma suka ce kawai yana nufin nana Fatima da yaranta da mijinta da yaranta akwai hadisi ma da suke kawo cewa an tambaye manzon Allah menene ma'anar wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa kawai al-qurba al-mawadda sun qurba nan shine mutum ya so Fatima da Ali da yaran to wannan hadisi ƙarya ne ina ba ta gane kuma bai ma yiwu manzon Allah yayi wannan magana a irin wannan lokaci saboda me wannan aya kafa da muka fara suran gabaki dayanta a Makka aka sauka da ita a lokacin da na Fatima ba su ma aure Sai na Ali ba sai ba su haifi Hassan da Hussein ina fata mun gane so ga da zai Allah sai ce abin da nake nufi da wannan abin da ake da wannan aya shine ku so Fatima da yaran ta da Ali alhali kuma ai ba kuma yi aure ba sai ba su haifi ina fata mun So, da ka fasara na wannan ayan shine abin da muka faɗa duk da cewa son ahlul baiti akwai dalilai da dama da suka tabbatar da wannan ba ma kore haka abin da muke cewa shine wannan ayan ba wannan shine famanansa ba ina ba ta gane amma dai mutum ya so ahlul bait mutum ya so nana Fatima da Sayyidina Ali da da da Hassan da duk wannan akwai da da dama da suka tabbata da wannan ina fata mun gane shine illa al mawaddata fil qurba allati wa man yaqtari hasanatan nazid lahu fiha husna duk wanda ya aikata wani wani aiki kikkiawa nazid lahu fiha husna za mu kara masa kikkiawan sakamako inna allaha ghafurur shakur lalle Allah subhanahu wa ta'ala mai gafara ne kuma mai godiya ne أم يقول أم يقول افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويقول الله الباقي ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويقيمهم والكافرون لهم عذاب الذي أم يقولوا نفترى على الله كذبا Allah ko suna cewa manzo Allah ya kirkiri karya ya jingina wa Allah subhanahu ta'ala mana alqur'ani manzo Allah shi ya kirkiro shi ya jingina wa Allah Allah fa in yasha Allahu yaqsim ala qalbi Allah manzo Allah idan Allah ya ga dama zai iya sa rufi akan akan zuciyanka mana Allah zai iya toshe zuciyanka idan har da gaske ne manzo Allah ya kirkiri karya da ya jingina wa Allah ai Allah zai iya rufe zuciyarsa ga baki da yato baya iya fahimtar komai kuma ba Allah ya toshe zuciyarsa ma'ana Allah ba zai bar wani ba zai bar manzon Allah ya yi karya ba tare da ya kama shi ba sai zama to ayar kamar ayar da take cikin al hafa ne walau taqawwala alaina ba'd al-aqawi la aqadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al-wasil ina ba tambaye to haka Allah ba zai bar manzo Allah yayi kariya akan shi ba Allah subhanahu wataala zai kama shi nan take inda kariya yake to haka tunda abin Allah bai yi haka ba sai sai wannan ya tabbatar da cewa magana Allah magana manzo Allah gaskiya ne tunda inda kariya ne da Allah ya kama shi Allah ce wa yamsu Allahu al-batil wa yuhibbu al-haqqa bi kalimatihi Allah zai shafe kariya kuma ya tabbatar da gaskiya saboda haka manzo Allah ba kariya yayi ba ya jinginawa Allah subhanahu wataala saboda da yayi da Allah ya shafe wannan karyan ya tabbata da gaskiya Inda alimun bi zati sudur lalle Allah subhanahu wata'ala masani ne game da abin da yake cikin zukata Allah ce wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi Allah subhanahu wata'ala shine wanda yake karban tuba daga bayinsa wa ya'fu an sayyi'at kuma yana masu afwa akan mummunan ayyukan da suke aikatawa wa ya'lamu ma taf'alu kuma ya san abin da kuke aikatawa saboda Allah yana karban tuba ga waɗanda suka yi tuba kuma waɗanda suka yi nadama a bisa ga aikin laifi da suka yi Allah subhanahu wataala yana yafi musu kuma Allah ya san komai babu wani abu da yake a koye a gare shi Allah ce wa yastajibu allazina amanu wa amilu salihat kuma Allah yana amsawa waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai wa yaziduhu min fadli kuma Allah yana kara musu daga falalansa wal kafiruna lahum azabun shadid su kuma kafirai suna da azaba mai tsanani na ولو نفر الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل قدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قدروا وينشر رحمته وهو الولي الحميد التي ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida arziki ga bayinsa na bagaw fil ard da su yi tsaurin kai a cikin ƙasa. da Allah ya ba su arziki da sun yi tsaurin kai da sun yi zalunci shi ne bayanin da nake jiya wani lokaci Allah yana hana mutum arziki ba wai dan Allah baya son shi ba illa a fate ya zama to Allah ya hana shi da sura hana shi ne alkhairi da rashi da an ba shi da wannan arzikin ya kai shi zuwa ga kafirci ko ya kai shi zuwa ga zalunci to wannan shine abin da wannan ayar take nuna mana Allah ce walakin bi qadari ma yasha sai dai kuma Allah subhanahu wataala yana saukar da arziki ne gurgudun abin da kan dama innahu bi ibadihi khabirun basir lalle Allah subhanahu wataala masani ne game da bayinsa kuma mai gani ya san halin da suke ciki kuma ya san abin da kowa yake bukata ya san abin da zai inganta rayuwarsu kuma yana sauka musu da arziki ne gwargwadon abin da suke bukata alati wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma ku? Allah subhanahu wa ta'ala shine yake saukar da ruwa bayan mutane sun je bai tsammani daga samun wannan ruwan sun jira ruwa sun jira ruwa ruwa bai zo ba su yi ta roƙon Allah daga baya kuma Allah ya saukar da wannan ruwan Allah ce wa yanshuru rahmata kuma Allah ya yada rahmansa saboda ruwan sama rahma ne na Allah subhanahu wa ta'ala yace wa huwa al-waliyyu al-hamid Allah subhanahu wataala shine madibinci shine kuma godadde shine mai godiya na wala ku tai na ومن آياته خلق السماوات والأرض وما تستوي ما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء mana wa min ayatihi khalqu samawati wal ard na daga cikin ayoyinsa da suke nuna kudiransa da kuma kadaitakansa Allah ce akwai khalqu samawati wal ard wato halittar sammai da kasa wa ma basta ma min dabba da kuma abinda Allah subhanahu wataala ya yada a cikin su na halittu a cikin sammai akwai halittu akwai mala'iku da sauransu kuma a cikin kasa kuma akwai mutane da aljannu da kuma dabbobi ina ba tan gane wadannan halittun gaba gida suna nuna kudurar Allah subhanahu wa ta'ala tunda shine ya halitta su alladhi wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir kuma Allah subhanahu wa ta'ala idan yake idan idan yana so ya tattara su to yana da iko ya tattara su ma'ana bayan mutuwan su idan yana so ya tattara su a gabansa to yana da iko ya tayar da su saboda me ai halittan farko shi ne ya kamata ya zama yana da wahala ne mai ka halitta abu ne mai sauki to balle ma halittan farkon ma bai ma wahala da shi ba balle kuma wato ne sake halitta saboda ka Allah subhanahu wataala tara mutane tara halittunsa bayan mutuwansa bayan mutuwansu abu ne mai sauki ga Allah subhanahu wataala Allah ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wani abu da ya same ku na musiba to daga abin da hannayenku ne ya aikata wa ku? an kafi sai da kuma Allah subhanahu wataala yana yabe wa akan abubuwa da yawa da suke aikatawa saboda duk abin da ya sami mutane da wani cuta to su san cewa abin da hannunsu ya jawo musu ne ina ba san gani amma Allah subhanahu wataala baya nufi bayanka da shirin. ina ba san gani su da kansu da abubuwan da suke aikatawa na sabo shi ke jawo musu mutuntu a rayuwarsu kuma wannan masifin da suke same su bisa ga aikin su rahama Allah subhanahu ta'ala ce a gare su saboda mai yiwuwa idan mutum na aikata sharri wata musiba ta same shi wannan na iya sa shi ya sake tunani sai ya yi duba ya zuwa ga Allah amma idan mutum ya kasance yana sabon Allah kuma komai na tafiya masa daidai to wannan dalili ne akan cewa Allah baya so wani mutum saboda dai haka nan zai ci gaba ba zai yi duba ba har mutuwa ta rike shi kwata ya tafi ina ba san bane saboda duk abin da ya samu mutane na musiba na cuta rashin lafiya ne mutuwa ne ko ma ne su san cewa daga abin da hanayensu ne ya aikata sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana yafe abubuwa da yawa da suke aikatawa allati wa ma antum bi mu'jizina fil ard allati ku dinna fa ba ku zamanto za ku ya gajiyar da Allah ba a bayan kasa mana ba za ku ya kumcewa Allah ba idan Allah yana so ya kama ku ba ku za ku kumce masa ba allati wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala ce sannan kuma ba ku da wani majibinci ko mai taimako bayan Allah subhanahu wataala kuma haka hukunci Allah a cikin ko abu ne wanda za a aiwata babu wanda yake ba ya kuce ma Allah subhanahu wataala ina ga zamu tsaya nan abin da karanta dai alifa mun ladan sa inda kun da kuskure ne ya kuma wannan sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa anta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

kawo wani abu da gaskiya da su

irin wayan ba su da ya ba ya ta ba kuma